This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 27 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abin da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. To Aisha a yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗini ta UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda ya kashe akalla mutane 35. Sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jan Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin Rasha hari a ƙasar Rasha. mummunar zaftarewar ƙasa da ta faru a papua new guinea kwanaki uku da suka wuce ta binne sama da mutane dubu biyu a cewar gwamnatin ƙasar a yau litinin kanin labaran duniya kenan a cikin shirin kuma masu kula da lamura na ci gaba da kira a yi taka tsantsan dangane da batun siyasar da ta dabaibai masarautar jihar kano da ke nema ta raba kawunan al'umma a ciki da wajen jihar na daya duk oda idan an bada ita akwai abin da ake cewa certified true coffee bayan alkali ya yi sanin ba shi kadai yake sani a kanta ba akwai inda shi ma rajistara zai yi a certifying dinta a ga daga ina take a fannin tsaro kuma hafsan hafsoshin tsaron najeriya ya bayyana matakan samun nasara a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta addabi kasar mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu kaɗai ba ba tare da allah ba na biyu kuma muna buƙatan haɗa kai da jama'a na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai miyagun mutane cikinmu kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abubuwan da ke karuwa muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda babangida jibril yakan gabatar a duk rana irin ta yau amma kafin mu kai ga duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni a doron ƙasa bayan harin da isra'ila ta kai a kudancin birnin rafa wanda jami'an lafiyar Palestina suka ce ya kashe akalla mutane 35 bayanan da ke fitowa daga rafa game da karin hare-hare da ake kaiwa a kan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai da hankali sosai a cewar hukumar unrwa rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata rundunar sojan isra'ila ta ce tana nazarin wani lamari da ya faru a rafa bayan rahotannin da suka ce wani hari da isra'ila ta kai jiya lahadi ya kashe wasu manyan jami'an hamas guda biyu kuma gobara ta tashi a wurin ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce harin ya kona tantana a wani yanki da 'yan gudun hijira suka fake kuma bayan waɗanda suka mutu wasu da yawa sun jakata. sakatare janar ɗin ƙungiyar tsaron nato Jan stoltenberg ya faɗa a yau litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin rasha hari a cikin rasha yana mai cewa matakin ya rage karfin sojojin ukraine na kara kansu da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai bulgaria Stoltenberg ya ce mamayar da Rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne, kuma Ukraine na da hakkin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen Ukraine. Stoltenberg ya ce, "Muna gani a fili ƙararra yadda ake yi a Kharkiv. Sojojin Rasha suna a yankin Rasha suna kai hari a tsallaken iyakar yankin Ukraine. fagen dagar na kusan a bakin iyaka ne kuma idan ba za ku iya kai hari akan sojojin rasha a ɗayan gefen ba saboda suna tsallaken iyaka to lallai an rage karfin sojojin ukraine na kara kansu abinda stoltenberg ya faɗa kenan mummunar zabtarewar ƙasa da ta faru a papua new guinea kwanaki uku da suka wuce ta binne sama da mutane dubu biyu a cewar gwamnatin ƙasar a yau litinin yayin da rashin kyan hanyoyi da kuma kalubalen jigilar kayan agaji sun sa fatan ceto waɗanda suka tsira raguwa cibiyar sa ido kan bala'i ta kasar ce ta fadda sabon adadin a cikin wata wasiƙa da ta tura wa majalisar ɗinkin duniya a yau litinin amma a jiya lahadi aka rubuta ta wata hukumar majalisar ɗinkin duniya ta daban ta bayyana cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya zarta 670 Bambancin adadin ya nuna yadda wurin ke da nisa da gari da kuma kalubalen samun ingantaccen kiyasin yawan jama'a a yankin. Gidayar jama'a ta baya-baya da hukumar PNG ta yi a shekarar 2000 aka yi, kuma mutane da yawa suna zama a ƙauyuka masu nisa da ke kan tsaunuka a tsibirin da ke yankin Pacific. zabtarewar kasar dai ta shafi wasu ƙauyuka shida a gundumar maip mulitaka a arewacin kasar da misalin karfe uku na safiyar juma'a yayin da akasarin al'ummar yankin ke barci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to nan ba da jimawa ba, Maryam za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jihar Kanon Dabon Najeriya. inda mataimakin gwamnan kano aminu abdulsalam gurzu ya nemi afuwar mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro nuhu rubadu kan dambarwar da ke gudana a kano na hannu guda kuma zanga-zangar lamana ta gudana a sabbin masarautun da aka rushe mahmud ibrahim kwari ina dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana A daren ranar Asabar dinnan da ta gabata ne mataimakin gwamnan a yayin zantawa da manema labarai a gidan sarkin Kano ya zargi Malam Nuhur Bado da hannu wajen kitsa yadda aka yi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Malam Aminu da ke nan Kano. Mataimakin gwamnan ya ce mai baiwa shugaban kasa shawarar nema ya ba da jirgin sama da ya kawo sarkin birnin Kano. kuma aka bashi kariyar jami'an tsaro ya shiga gidan sarkin kano na nasarawa dama labari ya zo mana cewa wato mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro shi ya tura jirage guda biyu jiya da asibahi suka ɗauko tsohon sarki suka kawo shi kano ma'anar kawo tsohon sarki kano shine saboda neman fitina da neman tashin hankali da assasa rashin zaman lafiya a jihar Kano. Amma ƙasa da sa'o'i 24 da faruwar wannan al'amari, lauyoyin Malam Nuhu Ribado suka baiwa mataimakin gwamnan na Kano wa'adin sa'o'i 24 ya gaggauta janye wancan zargi nasa akan mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan lamuran tsaro, kuma ya yi hakan a rubuce a kuma wallafa shi a jaridun Najeriya. Dan ba haka ba kuwa Nuhu Ribadon zai ɗauki matakin shari'a a kansa. Bayan sa'o'i kalilan da hakan mataimakin gwamnan yake kira taron manema labarai a daren jiya kuma ya mika sakonsa na neman afuwa ga malam nuhur baɗan. sanin waye nuhur baɗo ba zai fito ya ce bai faɗa ba in ya faɗa ba zai fito ya ce bai yi ba in ya yi mu ma muka ƙara sa dogon madubi muka zurfafa bincike saboda haka muke gani ya zama wajibi shi ma malam nuhur baɗo mu ba shi hakuri akan irin maganganun da aka faɗa da irin abin da kila ya jawo masa na rashin jin daɗi da kunyatawa na haka muna ba shi hakuri akan waɗannan abubuwa hakan dai na faruwa ne a yayin da matasa suka yi zanga-zanga a wasu daga cikin masarautun da gwamnatin kano ta rusa wato rano da ƙaraye da bici da kuma gaya alhaji bashir adamu gaya shine shattiman gaya wannan kaddara da ta same mu zuwa muka yi masallaci muka yi nafulfuli muka yi addu'o'i akan allah ya tabbatar mana da masarautar nan tamu mai albarka da ragowar masarautu ma gaba daya a hannu guda kuma rahotanni sun tabbatar da cewa sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya gudanar da zaman majalisar sarki da hakimai a fadar sarki ta gidan rumfa a ranar lahadin nan da ta shuɗe yayin da sarki aminu ado bayero ya yi gudanar da zaman majalisar sarki a fadar sarki ta gidan nasarawa dukkanin waɗannan al'amura na wakana ne a daidai lokacin da wasu ke ta babar sahihancin waccan oda da aka ce alkalin babbar kotun tarayya da ke nan kano ya bayar wadda ta ba da umarnin dakatar da al'amuran na ɗanaɗe na sha'anin masarautar kano har sai ta saurari karar da aka gabatar gabanta ana tuhumar rushe masarautu da kuma sarakuna biyar na jihar kano barista ibrahim cedi shine tsohon sakataren kungiyar lauyoyi ta najeriya reshen kano ya kuma yi karin haske dangane da wannan batu batun ba da oda ta manhajar zoom wato ta online tun lokacin da aka yi kwabita akwai practice direction da aka yi ishin na federal high court an yadda da wannan hanyar wajen gudanar da shari'o'i magana ta biyu kuma ishu na batun sa hannu da ake cewa ana kokwanton mako na alkalin ne to ka san duk oda idan an ba da ita akwai abin da ake cewa certified true coffee bayan alkali ya yi sanin ba shi kadai yake sani a kanta ba akwai inda shi ma rajistara zai yi a yi certifying dinta a ga daga ina take da zarar an samu wannan certification cewa certified true coffee ce ta kotun to a dokance za a kaddara cewa wannan ta kotun ce sai in har kotun ita ce take da kadai take da ikon cewa wannan odar ba ta taba ce mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari da wannan rahoton. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga kashin labaran duniya na biyu. Manyan shugabanni daga China, Koriya ta kudu da Japan sun yi alkawarin kafa kyakkyawan haɗin gwiwa sun kuma tattauna a kan batutuwan da suke takaddama a kai yayin da suka hada a birnin seoul a yau litinin don farfado da tattaunawa a matakin kula a karan farko cikin kusan shekaru biyar prime ministan kasar china li qiang ya yaba da taron a matsayin sake farfado da dangantaka da kuma bude wani sabon babi yayin da ya yi jawabi ga manema labarai bayan ganawa da shugaban koriya ta kudu yun suk da firayim ministan japan fumio kishida a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa ƙasashen uku sun yi alkawarin gaggauta yin shawarwari a kan yarjejeniyar cinikayya mara shinge tsakanin ƙasashen uku sun kuma amince su faɗaɗa shirye-shiryen da suka shafi canjin yanayi musayar ɗalibai da ba da agaji a lokacin wani bala'i. Wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai sun kai hari a wani sansanin jami'an tsaron Pakistan da ke kusa da kan iyaka da Afghanistan da sanyin safiyar yau Litinin. lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyar da mahara bakwai a fafatawar da ta biyo baya jami'an tsaro sun tabbatar wa muryar amurka mace-macen da aka samu inda suka ce an kai harin ne a wani ƙauye da ke yankin tira a arewa maso yammacin lardin haiba park tunkwa kuma sojoji shida sun jakata. daga bayan sashen yada labarai na sojojin pakistan ya tabbatar da mace-macen da aka samu daga bangaren sojoji a fadan da aka yi yana mai cewa an kashe mahara bakwai sanarwar ta kara da cewa an kwato tarin makamai da ababen fashewa daga 'yan ta'addan da aka kashe waɗanda suke da hannu a ayyukan ta'addanci da yawa a kan jami'an tsaro da kuma farar hula bayan allah da basu ji ba basu gani ba. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya. Hafsan hafsoshin sojin Najeriya janar Christopher Musa ya bayyana cewa al'ummar kasar na da gudunmawar da za su iya bayarwa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ake fuskanta a kasar. a cikin wata hirar ta musamman da shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha janar musa ya zayyana matakan da suke ɗauka don shawo kan wannan matsalar na ɗaya mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu kaɗai ba tare da allah ba kuma allah na tare da mu na biyu kuma muna buƙatan haɗa hannu haɗa kai hmm. da jama'a hmm. da muna son jama'a su san cewa wannan abin da muke yi ba mu kaɗai ba ne kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba mm, inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu eh, nasara eh, na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai cikin akwai miyagun mutane cikinmu mm. da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abubuwan da ke karuwa suna ganin kamar suna samun kuɗi suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu a tuk eh, abubuwan da suke so shi yasa muke kowane loke muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane babu yadda ya kamata a taimake su suna kashe mutane a banza suna kashe mutane ba imani mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin aikin da muke yi don muna son mu ta ci gaba musamman nan arewa duk mun girma yadda kai magana mun girma a sokoto ba musan nan matsalolin daban da su abun mamaki ne muga cewa kuma abun bakin ciki ne mm-hmm. muga cewa mu yan arewa muna ma wannan akan kanmu muna kashe kanmu eh, da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba ɗaya kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu mu tabbatar cewa mu tsayar da wannan abu kuma za mu iya yi don allah ya ba mu ikon da za mu iya yi shi to ka shigo da wannan tunani dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka yi amfani da su a arewa maso gabacin najeriya su ne ka shigo da su kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito can alhamdulillah abubuwa sun lallaba bari mu koma daga ƙasa shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake jin an samu da kuma kalubalen da aka fuskanta to na farko ne za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo muna samun zaman lafiya wuraren da da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya ba dai mun samu yadda muke so ba mm. amma dai muna ci gaba wannan irin wannan abun in ya fara kyawun shi kada a bare fara a cin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama musiba tun farko da an rigakafin an hana shi daga faruwa to kaga da ya taimake mu amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu so abin da shi yasa muke son yanzu kowa hada kai da gwamnati da 'yan tsaro duka mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya in ka ga da yanda suke tafiya suna fitowa yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya ragu za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu a knowledge kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su to abin da muke ciki muna son abin nan ya tsaya yadda manoma za su koma mm. wanda aka kore su daga gidajensu su koma kowa ya koma kowa zaman lafiya ko ina abin da muke uh, idan ka dubi yawan aikin da ke gaban ka da wanda aka yi a baya ka dubi gaba za ka ce daga cikin kashi goma na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi nawa ya rage a magance zuwa yanzu a ah, to kasan abun ne wannan matsalan da muke da shi ba kamar yadda ake yaƙi na da da ne na da kasan kasa da kasa ne to yanzu wannan kana yaki da mutanen da ke cikin gida ba wai an san su ba ne yawancinsu suna san farin kaya ne kuma suna ciki waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne to amma yadda muke yi yanzu mun ga cewa special waɗannan masu ɗaukan mutane hmm. abin ya zama masu ah, ah, kasuwanci kuɗi kawai suke nema ba kuma an kuma basu damu kowa suka kashe ba to a cikin mu muna ganin cewa yanzu mun nisa yanzu za mu kai wajen 60 amma muna son mu ɗaga abin mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yadda ya kamata kowa zai iya zuwa yara za su je makarantun su ba tare da an dame su ba matan mu za su iya zuwa asibitoci ko kasuwanci mm, mm, mm. ba tare da an ba abinda muke yi kenan janar christopher musa kenan a hirar shi da aliyu mustapha To kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 sannan a koyar da yaushe ake so ana iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibril zai gabatar mana da shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A shirin namu yau za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar yara na duniya wato ranar ashirin da bakwai, za mu ji ta bakin wani malami da kuma wasu ɗalibai. Muna godiya da opportunities ɗin da suka bamu da karatun da suke bamu tsakaninsu da Allah suna iya ƙoƙarinsu su tabbatar cewa mun samu karatu mai inganci a da za mu amfani duniya. Idan muka tsallaka kasar Ghana kuwa za ku ji cewa a yanda ɗalibai ke shirye-shiryen zana jarabawar su ta ƙarshe a bana za su haɗu da wasu sabbin darsa da suka haɗa da ƙere-ƙere da sahar zane-zane da kuma harshen larabci. Arabic language yana cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi. Himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa To madalla. To a ɗaya kuma a yanda ake bikin ranar yara ta duniya a yau wato ranar ashirin da bakwai na ji ta bakin wani ɗan Najeriya kuma malami da yanzu haka ke karin karatu a ƙasar Amurka malam Tijjani Mukaddas wanda kuma ya mallaki wata makaranta mai zaman kanta a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ko me zai ce game da batun ilimin yin ƙananan yara musamman ma dai a wannan rana? To alhamdulillah yau ce ranar yara a Najeriya. wannan rana ce wanda ni nake alfahari da ita ba don komi ba idan muka duba za mu ga cewa su manya a najeriya ma ba su da rana amma sai hukumomi suka ware wannan rana suka ce ranar yara to hakan yana nuna mana irin mahimmanci da daraja da kuma irin amfani da yara suke da ita a cikin al'umma ai ko bahaushe ma yana cewa yara manyan gobe abin da ake nufi da haka shine yara fa su ne shugabanni a nan gaba to amma yaro fa ba zai zama shugaba ba sai yana da ilimi domin shi jahili baya zama shugaba to ya zaka kwatanta ilimin yara a Najeriya da kuma Amurka inda zaka kake kamar yadda ni nake nan kasar Amurka Afirka akwai 'yan makaranta akwai makarantu da yawa to amma idan na yi kokari na kwatanta yaranmu na najeriya da yara a nan amurka gaskiya ne yara a amurka suna samun ilimi ingantacce ba don komi ba suna da na'urori na karatu da irin su kwamfuta da irin kulawa da gwamnatocinsu suke basu suna basu abinci kyauta a makaranta suna zuwa har gida su ɗauke su a mota su kai su har makaranta to amma mu kuma yaranmu na najeriya duk sai duk wahala suna nuna jajircewa wani yaro zai tafiya mai nisa zuwa makaranta ga yunwa ga kishin ruwa ga zafin rana amma duk da haka zai dage ya yi karatu to ku ci gaba da dagewa ina muku fatan alkhairi allah ya ba ku nasara allah ya sa ku samu abin da kuke nema a cikin rayuwarku to madalla za mu ketara zuwa kasar ghana ne domin jin wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ta bangaren ilimi inda ɗaliban da za su rubuta jarabawa zuwa babban sakandare a kasar ta ghana na wannan shekara za su rubuta sabbin darussa guda uku a jihar su ta karshe kamar da hukumar ilimi ta kasar ghana ta sanar sabbin darussan dai sun hada da fasahar kere-kere da fasahar zane-zane da kuma harshen larabci ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin idris abdallah bako domin jin halin da ake ciki daga kasar ta ghana tun lokacin da aka fara hada ilimin boko da na islamiyya a makaranta daya a nan ghana masu ruwa da tsaki suka fara gwagwarmayar a sa darasin harshen harshen larabci a cikin jerin darussa da za a rubuta jarrabawar karamin sakandare ko BEC e a takaice. Hakan bai tabbata ba sai wannan shekarar kuma kimanin wata ɗaya da a fara rubuta jarrabawar. Masani kan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu wanda aka fi sani da Saibash ya yi ƙarin bayani kan yadda aka fara gwagwarmayar na harshen larabci cikin jadawalin ilimi a nan gana. abin da ya kawo yau muke inda muke ga ke bincike ya nuna yawancin mutanen arewacin kasan ghana da zangonnin da ke nan yawanci ba su zuwa makaranta na boko to abin da ya kawo wanga abu shine lokacin da yan ceci su suka bude school before independence har zuwa bayan independence duka baki daya mutanen musulman da ke ke ciki da zangonnin da jewacin arewan yana ganin na amfanin ilimi in za ka kare kai sabon allah ne ko ka mutu a kafiri sai mutane suka dawo da rakiyan waɗanga skurai to sun su ben abdallah su hudu yaya suka kawo kara kamar yadda za a yi ne makarantunmu nan a juyar da waɗannan a shigar da ingiliziya suke a mai da shi arabic and english ana da pndc kenan to yanda aka yi arabiya ya shigo cikin secular education kenan sanadiyar musa samu arabic and english school kenan tun 80s na har zuwa yau banda ss secondary school kenan inda arabiya kenan ana elective arabic da irs islamic religious studies basic nan tun primary har zuwa jhs ana dai arabiya ne kusan ba zana jarrabawa kai to alhamdulillah wanga shekara 2024 bc e shine wanda zai zama farkon lokacin da za zana arabic as a language examinable to muna kyauta kyautata zato allah sa ɗalibanmu da suka zabi waɗannan su ya su dace kuma su samu natija mai kyau ciki malam muhammad lamin abdulhamid uba ne kuma headmaster ne a makarantar boko da islamiyya ta ghana lebanon islamic school wato glis kenan a takaice da kenan accra ya bayyana farin cikinsa kuma ya zayyana amfanin da ɗalibai za su samu dalilin wannan hoɓɓasa da hukumar ilimi ta yi alhamdulillah rabbil alamin ah, na jin mun murna kwarai da muka samu labari cewa hukumar ghana kuri ghana education service a amince wato da dogot larabiya wai yanzu nan an integrate shi a cikin wato mawadin da za rubuta da bec za wala mu ne sosai don wannan burin musulmi ne mu, musamman ba makarantunmu na islamiyya eh, don wannan mu ke da upper hand dai za sajjala yaran mu su rubuta arabic language zai taimaka wannan zai kara himmantar da su a wurin koyo larabancin, da wasu na ga larabancin a Kur'ani kawai ko hadisi kawai eh, ya taimaki yara mu wurin fahimtar Kur'ani ya taimake su wurin fahimtar sunna ya taimake su cikin wato musulci da haka akwai su amfani da dama da yaro ne samu da yau wurin neman aiki ma wurin aiki ma su dewa ana da bukatar wanda yake yana da languages kamar dai misalin yaron ma zai law yana da Arabic language yana da added advantage ga journalism ga political science kuma education akwai advantage wurin to banking business na zaka duka kana da wato languages dai taimaka Arabic language yana cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi kwarai a fadin duniya gaba daya isa n'i yaran muka sun yanzu muka himmantar da su su zana bec arabic language ke da su rubuta ina jin har su ce sss su samu wannan su continue har ya kai university suna da arabic da suke to masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri a madadin ba. bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin joli legal gresham na ku baban jibrin kamar kullum ke a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa a gaida baban gida jibril da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice a yau litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni a doron ƙasa. bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Falasɗina suka ce ya kashe akalla mutane 35. bayanan da ke fitowa daga rafa game da karin hare-hare da ake kaiwa a kan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai ta da hankali sosai a cewar hukumar unrwa rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata sakatare janar ɗin ƙungiyar tsaron neto john stoltenberg ya faɗa a yau litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kai wa sojojin rasha hari a cikin rasha yana mai cewa matakin ya rage karfin sojojin ukraine na kara kansu da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai bulgaria stoltenberg ya ce mamayar da rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma ukraine na da hakkin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen ukraine mummunar zabtarewar ƙasa da ta faru a papua new guinea kwanaki uku da suka wuce ta binne sama da mutane dubu biyu a cewar gwamnatin ƙasar a yau litinin yayin da rashin kyan hanyoyi da kuma kalubalen jigilar kayan agaji sun sa fatan ceto waɗanda suka tsira raguwa. Cibiyar sa ido kan bala'i ta kasar ce ta fadda sabon adadin a cikin wata wasiƙa da ta tura wa Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin, amma a jiya Lahadi aka rubuta ta. Wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta daban ta bayyana cewa ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya zarta 670. Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama a cikin shirinmu na wannan lokaci. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da kamaru wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawa da shirinmu na dare kuma kamar yadda muka yi alkawari yau ne za mu sake buɗe layukanmu a shirinmu na daren domin ba ku daman tofa albarkacin bakinku akan maudu'inmu na yau wanda zai ta'allaka akan ranar yara ta duniya. sai ku tara da mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni. Fiona wa mayi nan dudu da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Masu.